واشهد ان نبينا وامامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي داود ولقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna jaddada godiyar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ara mana rayuwa kuma ya sake nuna mana wannan wata mai albarka na ramadan al-mubarak wanda yau muna safiyar talata ko takwas ko tara ka shi wannan wata na ramadan mai albarka na 440 bayan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sha uku kenan ko ko sha hudu ga watan biyar 2019 miladiyya inda cikin yardar Allah subhanahu wata'ala da amincewarsa za mu ɗora da wannan majalisi na tafsir na alkur'ani mai girma a wannan masallaci na darul Isla. kamar yadda aka saba kowace shekara insha Allah wanda ina jin mun kwana ko mun tike bara ƙarshen suratul waqi'a da haka za mu tashi a farkon suratul rahman insha Allahu ta'ala muna fatan Allah ya mana jagora ya kuma ba mu dacewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرحمن wannan سورة أي girma tana ɗaya daga cikin surorin alkur'ani masu girman daraja da kuma matsayi na musamman duk da cewa dukkanin surori na alƙur'ani suna da girma amma babu kamar surorin da aka jingina su kai tsaye da sunan allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani sunayen surori tauƙifiya suna zuwa ne kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to surorin da aka danganta su da Allah kai tsaye irin su ar-rahman din suratul rahman ko suratul fatir da makamantansu hakika babu kamar su a wajen girman darajar suna da kuma wato dangantaka tunda an danganta su ga Allah subhanahu wata'ala kai tsaye kamar yadda hadisi ya nuna cewa mafificin suna a cikin sunaye Abdulrahman ko abdullahi ko dai kowane suna da aka jingina shi ga Allah subhanahu wata'ala wannan sura ta ar-rahman ita ce sura ta hamsin da biyar daga cikin jerin surorin alkur'ani 114 kuma ayoyinta 78 ne sannan tana daga cikin surori wato na makka makiyya wanda aka saukar da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin hijira ko a makka ko a wajen makka kamar yadda ƙa'idar malaman tafsiri ko asbabun nuzul ta tabbatar cewa dukkanin surar da ta sauka kafin hijira ko aya to ana yi mata laƙabi da makiyya. idan kuma ta sauka bayan hijira ko a garin madina ne ko a wajen madina ita kuma ana sa ta alayin surori madaniyai Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da ɗaya daga cikin sunayensa masu girma bismillahir rahmanir rahim ar-rahman wato sarki allah mai yalwatacciyar rahama kamar an tambayi allah subhanahu wata'ala shi ar-rahman ɗin nan mai yayi ko menene dalilin ambatansa a farkon wannan sura to sai ya zo da wato kamar dai zamirin mustatir huwa allama alquran rahman shine wanda ya karantar ko ya sanar da alkur'ani ga wanda ya so daga cikin bayansa khalaqal insan kuma dai shi ar-rahman dinnan shi shine wanda ya halicci mutum mutum a nan ana nufin asalin mutum kenan uban mutane annabi adam alaihi salam bada'ahul bayan kuma shi ne wanda ya sanar da mutum dinnan albayan shi ya sanar da mutum bayani da kuma iya bayyana abin da ke cikin zuciyarsa sabanin sauran halittu irin dabbobi da tsuntsaye da kwari wanda su ba a yi musu wannan baiwar ta iya furici da kuma zance da magana ba duk wanne yana daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala to idan muka duba ar-rahman na ɗaya daga cikin al husna ko dai domin a bayyana abinda wannan suna yake kunshe da shi na cikakkiyar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wacce ta game komai da kowa kamar yadda Allah ya faɗa suratul araf wa rahmati wasi'at kulli shay wato rahamata in ji Allah ta yalwaci dukkan komai kuma kowane halitta ko kowace halitta na cin gajiyar rahamar Allah subhanahu wata'ala a ko mutum ne ko aljan ko dabba ko kwari a wannan duniyar kowa Allah ya yadda ya ci gajiyar rahamarsa amma a lahira Allah ce wa kana bil rahima a lahira kan ba wanda zai ci gajiyar rahamar Allah sai wanda ya je lahira da musulunci ko da imani malam ke cewa ikhtira ismur rahman duna sa'ir al-asma'il ilahiyya li an zabi wannan suna na ar-rahman a matsayin mabudin wannan sura sabanin sauran sunayen Allah subhanahu wata'ala saboda wasu al'amura annahu al-ismu alladhi kana al-mushrikuna yunkirunahu wannan suna na ɗaya daga cikin sunayen da mushrikan larabawa suke inkarin sa kamar yadda Allah ya mana cikin suratul isra Walidu ud'u Allah aw Rahman. ar-rahman ta tad'u falahu Lahul asmaul husna lokacin da suke cewa su ba su san wani ar-rahman ba وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا nuna الرحمن سيسنون بسنشبا وسجي لا يعرفون إلا رحمن اليمامة تسي الله يتبتد ونن سونا duk da cewa su kafirai suna inkarinsa wa min harrad ala za'imin annar rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu bashar haka kuma domin a yi raddi da martani ga waɗanda suke riya cewar wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne yake koya masa wannan alƙur'anin ba Allah ba fa akhbara ta'ala anna rahman huwa alladhi 'allama quran don haka Allah ya inkari ya tabbatar da cewa shi ne wanda ya sanar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta hanyar jakadansa mala'ika jibril ومنها أن يكون في هذا الخبر براءة استهلال إذ السورة تعدد عشرات النعم ومصدرها الرحمن عز وجل haka kuma daga cikin hikimomi na buɗe wannan sura da sunan arrahman A yana nuna irin gwaninta da kuma bayanin tushen rahama da ni'imomin da ɗan adam yake cin gajiyar su, waɗanda ba su da adadi balle iyaka musamman kuma surar da yake ta yi ta ambatan ni'imomin ubangiji kuma tana tambayar mutum cewa fa bi ayyi ala rabbikuma ziban, to sai aka buɗe da arrahman domin dukkanin ni'imomi asalinsu daga Allah mai rahama suke rahamar Allah ita ce wato tushen rahama da kuma ni'ima kamar da hadisi ya tabbata cewa inna lillahi mi'ata rahama Allah ya halicci rahama daidai har guda ɗari fa'anzala ha rahmatan sai Allah ya saukar da rahama kwaya ɗaya zuwa wannan duniya kaf duk tausayi da jin ƙai da ƙauna tsakankanin bayi uwa da ɗa da mata aboki da aboki da dabbobi da 'ya'yansu duka wannan rahamar Allah guda ɗaya suke wato cin gajiyarta akwai irin wannan rahamomin kusan ɗari ba ɗaya gidan aljanna inda Allah yau bayansa tattali da tanadi wata rana an kai rarakar yaƙi ga waɗansu kafirai aka kama fursunonin kasan da yadda yaƙi yake hargitsa al'amura Allah kiyaye to annabi da sahabbai suna tsaye sai suka ga wata mata fagan fagan fagan ta yi nan buguzun buguzun ta yi nan a firgice a gigice ashe ɗanta take nema da ƙorai yaƙi ta zo ta raba su ha za ka raƙo bai wa bai can allah taimake ta ta hango ɗan ta tafi tana kuka ta je ta rungume ɗanta sai annabi yake tambayar sahabbai a tarauna hadhihi qadhifatan waladaha fi nar shin kuna ganin wannan baiwar Allah za ta iya daukan ɗannan nata ta wurga shi a wuta suka ce kai ina ya manzo Allah sai ce lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladihi to wallahi Allah ya fi wannan matar tausayin bayinsa da jin kansu rahamar Allah ta fi wato rahamar da wannan matar take da shi akan ɗannan nata ba haka Allah ce ma ya fa'alullahu bi azabikum in shakartun wa amantum azabtar da ku ba abin da zai tsina na wa Allah babu wata wato riba da Allah subhanahu wa ta'ala zai samu idan ya azabtar da ku shi yasa nabi ke cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkanin al'ummata kowa zai shiga aljanna sai dai wanda ya ki cikin mamaki sabai suka ce wa man ya aba ya rasulullah waye ko zai ki shiga aljanna yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya bi ni to wannan ya shiga aljanna an gama wanda ko ya ki mun biyayya ya bi son zuciyarsa ko ya bi shaitan ko ya bi wani abu daban ba manzo Allah bai ce shine yake shiga aljanna bisa saradin kansa saboda haka dai wato wannan suna yana da ma'anoni masu yawa kuma yana ɗaya daga cikin keɓaɓɓun sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kamar yadda aka sani sunayen Allah da sifofinsa na ɗaya daga cikin rabe-raben tauhidi tauhidul asma'i wa sifat kadaita Allah ta fuska sunayensa da sifofinsa ƙa'idar ita ce yadda duk sunan Allah ya zo ko siffarsa to wajibi ne a tabbatar da shi babu tawili babu kewano babu wato kamanceceniya amin ruha kama ja'ad bila kaif waɗansu sukan yi tawili ga suna ko ga siffar ubangiji wannan yana daga cikin al-ilhad wato shishigi da zakewa da wuce gona da iyaka kuma Allah ya yi gargadi ga masu irin wannan wa zarul yulhidu yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun ka kyale waɗanda suke shishigi a cikin sunayen Allah da sannu za a yi musu sakamakon abin da suke aikatawa don haka tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala sunansa ko kuma siffarsa na ɗaya daga cikin rukunin imani da kuma ta Allah jalla jalaluhu kuma da yawa sun saki layi a wannan ɓangaren musamman jahmiya da kuma wato mu'attila ko kuma ahlu tashbi kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa al-mushabbihu ya'budu sanama wal mu'attilu ya'budu adama wanda yake kamanta Allah da halittarsa to wannan gunki yake bautawa ba Allah ba wanda kuma yake kokarin kwaskware siffar Allah yayi mata tawili to a ƙarshe shi kuma yana bautar gunki ne ko yana bautar babu domin in ka zo kana ƙoƙarin allah ba shi da kaza allah baya kaza allah ba shi da kaza to karshe sai ka kore abin da yake siffar Allah wanda kuma wannan yana daga cikin abinda kafirai suka yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a lokacin da kake kore abinda bai dace ga Allah ba to kuma sai ka tabbatar masa da abinda ya tabbatar wa kansa ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir kaga wannan nafiyun wa isbat. laisa ka mislihi shai babu wani abin da yake tamkar Allah ba ka kore gaba ɗaya ba wa huwa sami'ul basir sai kuma ka tabbatar wa Allah da ji da gani kaga ai ba wai irin ji ne naka konawa ko na wani ba amma dai wajibi ne mu tabbatar wa da Allah ji da gani da sauran sifofi na kamala mu kore kuma siffofi na tawaya allama alquran yukhbiru ta'ala annahu huwa arrahman alladhi allama rasulullah muhammadan sallallahu alaihi wasallam alquran ubangiji yana sanar da cewa shine wanda ya karantar da Al-ƙur'ani, kuma a matakin farko ya karantar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam alqurani ah, wannan خبر عن الرحمن الرحمن مبتدا مرفوع wato shi ar-rahman shi mubtada farkon jimla allamal qur'an wannan kuma khabar ne ko labari na farkon jimla da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa allamal qur'an shi wanda ya koyar da alqur'ani ya kuma sanar da alqur'ani ko dai ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibtida'an ko kuma ya sanar da mala'ika jibril wanda shi kuma ya zo ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko manzan Allah ya sanar da wato bayan Allah mataki mataki la kama ya ƙulul mubtilun innama yu'allimuhu bashar ba kamar yadda makwarnata suke riya cewa wai mutum ne yake koyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وهي متجلية ظاهرة فيما يعدد من آلاء ونعم Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya sanar da manzansa sallallahu Alaihi wasallam alƙur'ani wanda sa ta yalwaci dukkan komai, kuma sa a bayyana take sannan a cikin jerin gwanan ni'imomin Allah babu kamar wato ilimi da bayani da Allah ya sanar da bayinsa haka kuma yana daga cikin wato sifofin ar-rahman subhanahu wa ta'ala ni'imta bayinsa da kuma sanar da su wato wannan alkur'ani mai girma sannan Allah ya ce bayan sanar da alkur'ani da ya yi sai ya ce a shamsu wal kamaru bi husba wanda sanar da alkur'ani dinnan ba ƙaramin al'amari ba ne kuma ko a cikin mutane ko a cikin mala'iku wanda da Allah ya sanar da shi alkur'ani za a ga ya fita daban kuma matsayinsa ba daidai ke da sauran halittu ba ko a duniyan nan ko a lahira babu abin da ya kai darajar alkur'ani da girmansa mala'ika jibril ba shi ya fi kowa girma cikin mala'iku ba amma shi ya fi kowa daraja malamai suka ce li'annahu sahibul qur'an saboda shi ne mala'ikan da yake hafizi mahaddacin alkur'ani gangaren a cikin mala'iku don haka allah ya daga darajarsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ne farkon annabawa ba akwai waɗanda suke tamkar iyaye a gare shi annabi adam annabi ibrahim dukkaninsu a matsayin iyaye suke ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya zo ya fi su daraja me yasa saboda huwa rasulul qur'an shine annabin alqur'ani haka kuma idan aka duba garin makka da madina ba su suka fi kowane gari tumbatsa da daɗewa ba amma Allah ya fifita su kowane musulmi yana shauƙin ya je ya ziyarci waɗannan garuruwa ba don komai ba sai domin nan aka saukar da alkur'ani mai girma duk wannan yana nuna mana wato daraja da matsayin alkur'ani da kuma yadda Allah yake ɗaga darajar alƙur'ani kamar yadda hadisi ya tabbata cewa rufe illahu bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah yana ɗaga darajar waɗansu bayinsa da wannan littafi yana kuma ƙasƙantar da wasu da wannan littafi idan ba su riko da shi ba to haka yana daga cikin aikin ar-rahman khalquhul insan halittar ɗan adam wato annabi adam kenan alaihi salatu wassalam wa zurriyatuhu da zurriyarsa wata alimuhumul bayan kuma Allah ya sanar da su bayani wa huwa nutuqu wal ibanatu amma fi nufus shine furci da kuma iya bayyana abin da yake cikin zuciyar mutum wannan baiwa ce ta Allah jalla jalaluhu wanda Allah bai sanar da dabbobi ba bai sanar da tsuntsaye ba bai sanar da kwari ba haka kuma Allah ya sanar da wato harshe da kuma yare kala-kala kamar yadda ya faɗa wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum Allah subhanahu wata'ala shine wanda wato ya yi ku masu launi daban-daban masu kuma harshe daban-daban wanda Allah shi kadai ya san adadin harsuna da kuma yaruka da bayansa suke amfani da su wajen fahimtar junansu da kuma isar da saƙo a junansu wannan duk yana daga cikin wato ni'imar Allah da falalarsa haithu allama bayan allama al-insana an nutuqa wal ibana amma fi nufus yadda Allah subhanahu Ta'ala ya sanar da ɗan adam iya furci da kuma iya bayyana abin da yake cikin ransa da kuma cikin zuciyarsa wanda kamar yadda na faɗa za ka ga cewa wanda bai san harshen ka ba sai ya ɗauka gwaranci kake kai ka ɗauki wani gwaranci yake yi amma kuma allah subhanahu wata'ala ya san harshen kowa ba ma shi ba hatta mala'ikunsa da suke rubuta abubuwan da kake yi ko muke yi duka suna sane da harsunan mu kuma suna rubuta abin da muke faɗa saboda haka kada bambancin harshe ya zama tushen ƙabilanci da kuma wato adawa da juna da yawa waɗanda ba san Allah ba sukan mai da bambancin yare ko bambancin harshe ko bambancin launi a matsayin dalili ko kuma tushe na gaba da juna da nuna juna kabilanci da yi wa juna kallon hadirin kaji wanda shi Allah ya waɗannan bambance-bambance ne don a san gwanintarsa da kuma hikimarsa da kuma wato iliminsa jalla jalaluhu na'am الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان Ubangiji yake cewa Shamsu wal qamaru bi husban wato da rana da wata da kake ganin su su fito su faɗi su sake fitowa su faɗi ko su uya, kada ka yi zaton cewa haka kara zube ko sudufatan kar ka ɗauka cewa ka tari ne da kuma dace a Allah ce a shamsu wal qamaru bi husban da rana da wata ya ni wato suna gudana ne lifadatin nas domin amfanin mutane da kuma fa'idarsu fi ma'arifati wukati ibadatihim an tsara su a matsayin haka domin bayi su san yadda lokaci yake gudana ko lokacin ibada ko lokacin mu'amala ko lokacin wani alkawari ko lokacin idi tun daga lissafin awa-awa da kwana da mako da wata har zuwa shekara wannan yana daga cikin wato hikimar ubangiji da yadda ya tsara wa bayansa yadda za su gudanar da rayuwarsu kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya faɗa wato a gurare da dama a washamsu wal kamar bi husban ko kuma huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu adada as wal hisab domin kusan adadin shekaru da kuma adadin kwanaki misali kaga shekaru da me ake lissafa su ha da watanni ko da ranaku to amma za gaba akwai bambanci tsakanin lissafin rana da kuma lissafin wata kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana dangane da kissar ashabul kahfi shekara nawa yace sun zauna wala bi sufi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a sun zauna a cikin kogo shekara 300 kuma suka ƙara waɗansu shekaru tara daban to menene hikimar cewa sun zauna shekara 300 a cikin kogonsu kuma suka ƙara waɗansu taran daban gwari-gwari idan a maganganunmu ne yau da kullum me za a ce za a ce sun zauna 309 shekara 309 amma me hikimar sun zauna shekaru ɗari uku kuma suka ƙara waɗansu tara malamai suka ce wannan wato hikima ce ta alƙur'ani domin an yi amfani da lissafi guda biyu kalanda da luna kalanda da da wannan sola idan lissafin watanni ne to sun zauna shekara ɗari uku idan kuwa an koma a sola to sun zauna shekara ɗari uku da tara don haka aka bambance da wannan wazdadu tisa'an a lissafi na wato shekara shamsiyya da kuma lissafi na shekara kamariya to a nan allah subhanahu wa ta'ala sai ke nuna mana cewar da rana da wata suna gudana ne bisa wato kaddara ta ubangiji da kuma ƙididdiga ko sanin ƙididdiga da sanin lissafi sannan kuma wato suna tafiya ne a bisa wani ƙayyadajjen lokacin da idan wa'adin ya yi shikenan za su tashi daga aiki suma. ma al masdar حسب بمعنى عد كالغفران مصدر غفر وليا للملابسة ذاك شيء الحسبان وتشيني توشن كلمة نكد ko na lissafi kamar dai الغفران wato masdar ne na gafara don haka kada mutum ya ɗauka cewa tafiya rana da wata kawai an yi ni ba bisa ilimi ko ba bisa hikima bala. wannan yana daga cikin tunanin waɗanda ba musulmi ba wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailu lil ladhina kafaru minan nar waɗanda suke tunanin cewar kawai an halici sama da ƙasa da rana da wata bisa wargi ko bisa shirmi ko kuwa a'a sudufatan bisa katari to wannan tunaninsu ya, ya, ya, ya munana kuma lissafinsu ya hargitse ya yamutse ya lalace sannan Allah ce wa najmu wa shajaru yasjudan wato annajmu a nan ba wai tauraro ake nufi ba ana nufin dangin amfanin gona ko kuma dangin itatuwa annajmu kullu ma la saqa lahu minan nabat dukkanin wato shuka ko itacen da ba shi da maƙyangyama kamar waɗanda suke yaɗo a ban ƙasa kenan wa shajaru a shajar kuma jam'i ne na shajara ana nufin bishiyoyi da kuma dukkanin itacen da yake wato a fitowa ya miƙe ya tsaya kyam har ya yi tsawo kamar bishiyoyi da muke gani waɗanda suke girma hasu samar da itace kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musalta siffar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra wanda yake wato ya fito yayi yabanya ya miƙe sambal to Allah yana gaya mana cewa da bishiyoyi ko itatuwa masu yaɗo da kuma waɗanda suke miƙewa a kan wato singalalinsu ko a kan makyangamarsu dukkaninsu su ne wa Allah sujjada yasjuda ni ay yakhda'ani lillahi ta'ala bima yuridu huma fi tawa'iyatin kasujudin min al-mukallafin kamar yadda wato bayi suke yi wa Allah sujjada suke wa Allah ruku'u suke rankwafawa su duka su gaida Allah to haka su ma waɗannan bishiyoyi da kuma wato shuke-shuke da kake ji da gani kamar a sandara suke to su ma su ne wa Allah sujjada da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara musu ya kuma shar'anta musu ba masu ba dukkanin halittar Allah da kake gani sune wa Allah tasbihi suna tsarkake shi khudu'an lillahi bima arada minhuma la ya'siyani kama ya'si thaqalan su ba sa saba wa Allah kamar yadda aljanda mutum suke saba wa Allah subhanahu wa ta'ala was-sama'a rafa'aha hakanan Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya ɗaukaka wato sama anil ardi ya ɗaukaka ta nesa da ƙasa walam yulsiqhuma Allah bai yi su amanna ba tsakanin sama da ƙasa sai Allah ya ɗaga sama sannan kuma ya ajiye ƙasa in'aman minhu ala ne. wannan ko yana daga cikin ni'imar Allah subhanahu wata'ala da yayi wa wato mutum da aljan fi rafi'iha ziyiniha, bika bi kawakibiha wa shamsiha wa kamariha yadda Allah ya ɗaga sama kamar da ya ce rafa'a samkaha fasawwaha Allah ya ɗaga rufin sama kana ganin ta can can can can can can can har wato ganin kai tiki haka kuma Allah ya ƙawata sama da taurari da rana da wata da kuma sauran abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a sama duk da cewa kana ganin ta kamar kusa amma tazarar tafiya shekara 500 ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a hadithin al-Abbas ibn Abdul Muttalib haka kuma kaurin sama ta daya tafiya shekara 500 tsakanin sama ta daya zuwa ta biyu haka sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai tafiya shekara 500 biyar da kuma kaurin shekara 500 amma kuma babu abin da yake buya ga Allah subhanahu wa ta'ala na wato al'amarin bayinsa jalla jalalu saboda haka dai Allah ya daga sama kuma sannan wa wada al-mizan wato Allah ya girka sikeli da ma'auni domin a samu adalci da kuma daidaito tsakanin bayi a al-mizan a nan ba wai ana nufin iya ma'auni ko geji kawai ba yashmalu jami'an wa'il adal ya kunshi dukkanin wata mu'amala ko hulɗa ta adalci haisu amara bihi wa alhama wada'a alatihi wa gharaza fi nufusi hubbahu wa ragbata fihi min ajili Allah ta juru fil mizan ma'ana Allah shine wanda ya girka ma'auni kuma ya kimsa wa ɗan adam basirar ƙera ma'auni ko dai sikeli da ake amfani da nauyi ko ko mudu da ake amfani da shi ko kuma lokaci da ake amfani da shi da dukkanin wata na'ura ko wani ma'auni domin tabbatar da adalci ba tare da an yi kwangi ko ko an zalunci juna ba wannan duk yana daga cikin tsarin Allah da kuma halittarsa da hikimarsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas Allah subhanahu wa ta'ala shi ya saukar da ƙarfi wanda ya kunshi dukkanin amfani da kuma wato balahira sannan kuma ya saukar da ma'auni na adalci saboda Allah baya son zalunci inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم muharrama فلا تظالموا to amma da yawa za ka ga mutane suna kaucewa yin amfani da ma'auni walau mudu irin na awo a wajen arkomai za ka ga ana sa ha'inci a ciki ko a sa kwangi a ciki ko ko ma'auni irin na tsawo wanda ake amfani da mita-mita irin na teloli misali ko kuwa irin na auna fuloti ko kuwa auna gona misali ko ko irin na auna nauyi kamar kilogram ko ko na auna abin da yake ruwa-ruwa kamar lita da makamantansu dai da yawan mutane za a ga wato ba sa cika ma'auni ba sa tabbatar da adalci duk da cewa wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi kuma ya halakar da al'umma kacokan saboda tauye mudu da kuma ƙwange ma'auni kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wailun lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun saboda haka wajibi ne yadda kake so a cika maka ma'auni da mudu kai ma kai kokari ka cikawa bayan Allah haƙƙinsu wala tabkhasu nasa ahun. wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha to Allah dai ya saukar da ma'auni malai ce asulul mizan ismu alatil wazni wato asalin ma'auni shine wannan abin da ake yin awo da shi wal waznu taqdiru ko taqdiru ta'adilul ashiya amma abin da ake nufi da asalin alwazin au shine auna gwargwadon al'amura tsakanin mutane ba tare da ƙwange ba wa babtu maƙadiri thiqaliha da kuma tabbatar da nauyin kowane abu wanda ya kamata a samu daidaito a kansa wa wada bi ma'ana ja'ala wa minhu alhadith fadha'aha haythu araka Allah ai ij'alha ma'ana Allah subhanahu wataala shine sanya ma'auni da kuma mudu domin tabbatar da adalci tsakanin bayinsa wa aqimul wazna bil qist Allah subhanahu wataala yace ku tsaida na'am وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Allah ta tsago fil mizan Allah ce domin kada ku ƙetare haddi kada ku ƙetare iyaka fil mizani a cikin wato ma'auni aili ajali Allah ta juru domin kada ku yi zalunci filmi zana cikin ma'auni wa huwa ma yuzanu bihi min al'alat dukkanin abin da ake awo da shi na wato al'alat a sinadarai ko kuwa ma'aunai duka Allah ya karantar da wannan ko ya saukar da wannan domin kada a samu zalunci da kwangi wa ƙimul wazna bil qisti ku tsai da mizani wato bisa adalci ai bil adil wala tuqsirul mizan kada ku tauye ma'auni ai la tanqusu al mawzuna alladhi tazinunahu bal wafuhu ma'ana dai kada ku kuskura ku tauye mudu ko ma'auni lallai ku tabbatar da cikarsa kamar yadda kuke so kuma ai muku wal arda wada'aha lil anam ah. Allah subhanahu wato bisa hikimarsa da kuma adalcinsa da gwanintarsa shi ne wanda ya shimfiɗa ƙasa ga tanan kana ganinta iya ganin ido Allah ya yi haka ne domin samun tabbatar rayuwa ga bayinsa wal arda wada'aha lil anam ay athbataha wa khafadaha wa dahaha li hayati al anam Allah ya shimfiɗa ƙasa ya tabbatar da ita ya ƙera ta saboda bayi su samu cikakkiyar nutsuwa su kuma sami tabbatacciyar rayuwa kuma Allah shi ya mulmula ƙasa ya cura ta saboda amfanin bayi wa humul insu wal wal hayawan al'anam ana nufin mutum da aljan da kuma dabbobi walau ƙwari ne ko kuma dabbobi na hakika kamar da muka sani ko tsuntsaye duka dai Allah ya yi wannan saboda wato jin daɗin bayinsa kamar yadda yake cewa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine wanda ya halitta muku abin da yake ban ƙasa gaba ɗaya jami'an minhu daga gare shi wata ƙasar a gini wato da ita wata ƙasar a yi amfani da ita wajen wato shimfiɗa abubuwan da mutane suke da bukata wata ƙasar a yi shuka a kanta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karkasa ƙasa ya ba da wani misali mai ban sha'awa kamar da hadisin abu musul ashari ya tabbatar da haka cewa matsalu ma ba bihi kwatankwacin abin da Allah ya aiko ni da shi wato yadda mutane suka karkasu wajen karɓarsa da kuma ƙin karɓarsa ya ce kamar misalin ruwan sama ne da Allah ke saukarwa idan ruwan sama ya sauka za a ga ƙasar da ya sauka ta kasu kashi uku akwai ƙasar da za ta sha ruwan ta ƙoshi kuma ta riƙe ruwan domin ya banya. ko akwai ƙasar da ita ba za ta sha ruwan ba amma za ta riƙe ruwan saboda amfanin halittar Allah dabbobi su zo su sha tsuntsaye su zo su sha ƙwari su zo su sha wace irin ƙasa kenan taboku ko yashi <laughs> wanne ne yake riƙe ruwa ruwan da baya keta shi yawwa sannan sai manzo Allah ya ce akwai kuma wani kashi wani bangare na ƙasa min haqi'an la tumbitu kala wala tasqil abinna ita wato akwai wani yanki na ƙasa shi baya tsotse ruwa da ya sauka a kansa kuma baya rike ruwa shine me kamar dutse kamar Ah, foku ko shi ne dai dutsen eh na? ayi asali ba ƙasa ba ce mai tauri da yake mulmula ta a cura ta yanzu inda yake faƙo ko an yi ruwa za a ga kamar yana sauka a kan dutse kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a ah, fa masaluhu ka masali ne, ko misalin kamar misalin irin falalan dutsen nan kan fa idan ruwa ya sauka mai yake faruwa sai tarwatsi yau ba ma zai shiga ballantana a tsoro shuka to haka manzan Allah ya kwatanta ko ya karkasa mutane ƙasar da take shan ruwa ya ratsa ta mutane su zo su haƙa rijiya walau ta zamani ko ta dauri su je su tadda ruwan a ƙasa yana nan ƙasar ta riƙe musu da izinin Allah su ja ruwan daga rijiya su sha su yi amfani da shi waɗannan misalin malamai kenan cikin al'umma waɗanda suke koyan addini su su korewa kansu jahilci sannan su riƙe ilimin sannan su karantar da sauran bayan Allah kamar yadda waccan ƙasa take shan ruwan ta riƙe kuma sannan mutane su zo su tona su sha ruwan su yi amfani da shi akwai kuma ƙasar da take taɓo ita za ta riƙe ruwa ma ba ta sha waɗanda za su riƙe wa mutane ilimi ko da su ba su yi amfani da shi ba misali akwai kuma ƙasar da take kamar faƙo ko falalan dutse ba ta riƙe ruwa ballantana ta shayar da mutane kai wanda ba abin da ya dame shi da alƙur'ani ko sunna wannan ku kuka damu da shi bayan ce karatu da wuya in ji dogari ya ce ahab ku kuka damu da shi a rike ba ku wuya <laughs> to kaga wato kowa da abin da ya dame saboda haka a nan dai Allah subhanahu yana gaya mana cewa a wal arda halil a anam duk abin da bayi suke bukata na amfanuwa da ƙasa to Allah ya tanadar musu ƙasar da za su gini ƙasar da za su zauna ƙasar da za su shuka ƙasar da za su yi sauran abubuwa na zane-zane har wato irin su gilas ɗin nan irin su ƙarfe da kake gani wato su tama da karafa duk daga cikin ƙasa ke tono su duk abin da ɗan adam yake bukata sai dai idan iliminsa bai kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana siffanta wa sahabbai aljanna cewa akwai gida na ƙarau baitun yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha ko wanda yake ciki yana iya ganin waje wanda yake waje zai iya ganin ciki sanda na yake wannan maganar watakila technology din bai kai ga kirkirar gilas da karau ba to amma yanzu mun ga haka aikaci gilas za ka iya gano ciki daga waje na waje zai iya gano kuma tsakaninka da shi da shamaki akwai gilas din kuma da za ka iya gano na waje na ciki na waje ba zai ganka ba ko to haka duk abin da mutane suke bukata Allah ta nadar musu fiha fakihatun a ban kasan nan akwai wato dangin kayan marmari wan nakhlu da kuma dabinai zatul akmam dabinan nan ma'abota kwanso-kwanso kamar da aka sani a ah, wato shuke-shuke musamman kayan marmari idan suna jikin asalin itaciyarsu za a ga suna fitowa kwanso-kwanso gungu-gungu aifil ardi fakihatun wa hiya kullu ma yutafakkahu bihi ko yatafakkahu bihi al-insan min anwa'il fawakihil al dukkanin abin da dan adam yake amfani da shi a matsayin kayan marmari wan nakhlu zatul akmam da kuma dabinai ko itatuwan dabinai ma'abota kwanso-kwanso wanda asali idan ka dubi yadda hantsa ta dabino take fitowa da irin kwansan da ake lullube ta da shi ko an yi kilili ko ba a yi ba duka za ga akwai gwaninta ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma iya tattali da tanadi duk wannan yana daga cikin jinsin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yi wa ɗan adam domin ya ji daɗin rayuwa a wannan duniya da kuma morewa wato ni'imomin Allah subhanahu wata'ala muna fata Allah ya ba mu ikon godewa za mu tsaya a nan saboda lokaci insha Allah sai gobe aya goma kenan ko sha ɗaya abinda muke daidai Allah shi ba mu lada عنا مكي كسكري الله يفهمنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي آله وصحبه أجمعين